billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa lan tajida lahu waliyyan murshidan ummat al-iman alaykum wa rahmatullah barka da sake haduwa mu a wannan masallaci mai albarka masjid tasila qida wa jibalu bazaran wannan mai dubai a yayin da muke gabatar da ainihin tafsirinmu na wata ramadan yau bakwai ga wata ramadan na shekara eh, da arba'in wanda ya yi daidai da goma sha uku ga watan biyar ta shekara dubu biyu da goma sha tara a nan miladiya kenan eh, yau takwas ne? yau takwas ga wata ramadan ake na rage muku guda daya kenan kafin mu ci gaba da ainihin tafsiri tambayoyi guda takardu da guda uku na tambayi wanda aka gabata jiya wanda mai tambaya ainihin na farkon shi tambayarsa cewa take malam menene hukuncin auren mace mai cutar kanjamo <laughs> to ba shi la'alla ya ga yana so gumma an so wata da shi ga wani. to magana ta gaskiya matsalar abin da ya shafi cututtuka ai tambaya ce da ya kamata ya yi wa likita haka ne ya yi wa likita ya ga cewa yaya da jimawa a wannan masallaci akwai wasu ko kungiyar likitoci ne na manta sun zo mun yi sallan juma'a da su a wannan masallacin to a cikin kamfen da ake yi na tallafawa mutane yana ga ko ba da jini kyauta a cikin ɗaya yake ce mana in ma wacce take da kanjumu ku zo mu ba ku shawara ga yadda za ku aure ta kuma za a zauna lafiya na ce a wannan fahimtar ka ce <laughs> to ya kamata ya je ya tambaye su likitocin na farko tukunna amma dai kan jama'a yanzu dai a duniya tana ɗaya daga cikin cututtuka wacce take da hasari babba wanda har ya zuwa yanzu a likitance ba su da maganin wannan cutar in ma wanda ya zai ce yana da wannan maganin to yana ga mai maganin gargajiya ne wanda yake gida an gane wanda ba yi da rajista a wajensu wannan shi maganan ko za wa hasu rusu ya ne ko ya ce yana da ko ya ce ba yi da duk ɗaya ne kusan ba yi da ne kawai a wajensu sai dai magana ga ta gaskiya za ga gaya zuwa yanzu saboda muhimmancin kare lafiya da zara da wasu cututtuka suke wa al'umma za ka ga da dama cikin littattafai da ake wallafa akan abin da ya shafi zawaci da wasu abubuwa eh, na musulunci za ka ga ana kawo kamar ma a matsayin babi abin da ya shafi alfahs a tibbi medical check-up kafin ka je ka aure mazawa ko mace a ji a muku bincike a gane kai kanka da wace cututtuka kake dauke da su a cikinka ita ma haka gwada akwai da su littattafan sukan kawo amfanin wannan medical check-up da ya kamata a yi na farko za a yi ya akwai wasu cututtuka da a jikin mutum wanda kai kanka baka ma san da su ba za a yi a kama ka da wannan cuta na biyu in cutar tana bukatar magani to za a magance ma wannan cutar kafin ma a zo a zo a yi wannan auren sannan in akwai wata cutar da ya kamata kuma a kauce wata tun daga nesa wannan zai taimaka a kaucewa wannan cutar kamar misali abinda ya shafi cutar kanjamau wani yanzu yake tambaya sannan na biyu kamar abinda ya shafi cutar yanayin na shikira da sauransu akwai wasu cututtuka ma da wanda suke kusan ma aina gado ne ma yana bi yin hawan jini cutar siga asma wane ana nan wanda da za ka samu likitocin babinsu ne sun fi kowa sani har ma akwai littafin da na gama su malaman suna cewa ma in son samu ne mutane su dainawa a famulinsu? a wani dangi dangin nan su daina sabida ma cututtukan da take bin zuriya a awon dangi ne ake galibi ake kwasa abin yana yawa yan mutum yana fita wani famalin to zai kaucewa yan cututtuka ta zuriyan kuna Allahu alam amma wannan sana wajen yan wannan binciken ne da za zaka je likita yi ma za a gane in ma ku wanda bai da kaciya ba likita zai ce wannan bai da kaciya ya kamata a yi masa akwai littafin da ya yi wannan magana <laughs> an gane to yana da kyau wannan ka samu likita ko kuma in ita wannan mata in ma zargi da kake yi in ma zargi kake yi ko ka samu tabbaci ko son ta kake yi kana tausaya mata a ga wasu idan soyayya ta kama su zai zo su ce wallahi tallahi duk tana da cuta amma ni na tausaya mata kuma yana da mata a gida ya ajiye yana so ya zai kashe matansa na gida da yake shi kaga ya zama majnunu laila kenan ya haukace Allahu a'lam sannan wannan mai tambayan yana cewa malam assalamu alaikum malam menene hukuncin kudin POS da ake cirewa to wannan dai ya kamata su ni kai da yanzu ban fahimci ga inda ke cikin wannan sana'a su ba mai tsakaninsu da bankuna ban sani ba ya ake ba su wannan kudi ban sani ba su kansu wanda a ban tsakaninsu da bankunan ni duk wa'annan abubuwan ban san da su ba sannan kuma ma yadda suke yi don har yanzu akwai don gari da nake gani suna cutar akwai ma ba sandar wani doka da ake bi wannan ya cuce ka wannan ya zara ma kuɗi ta akawun ɗinka da sauransu akwai abubuwa da dama oh, wanda ya kamata na farko masanin wannan yadda ake fiwa izin ya yi bayani sannan kuma na gaske wanda ya cika malami ya fahimci yadda ake abin sannan ya ba da fatawa amma haka kawai a sama in ba ka wannan fatawa ka je ka ce ai musa zalli ya haramta ko ya halatta ba za ka ji a baki na ba ba na. an gane wannan ke da wannan na biyu kuma yake jiwa assalamu alaikum malam malam ina son ka yi mun bayani akan salloli wanda ake yi a bayan kowanne sallah ko kowace sallah ba salloli dai a rawatib su ne abinda suke salloli a rawatib wanda wasu suna ga nafiloli ne da ake yi su guda goma wasu kuma suna ga goma sha biyu akwai hadisin goma akwai hadisin goma sha biyu shi ya za mazahib ɗin ba za ka ga cewa kamar shafi'iyya da su harabila da sauransu sun sha bambam kan wannan duk da malikiya suna ga cewa su ba su da wani adadi a cikin wannan na fili. kai dai hadisan duk sun nuna cewa dai goma sha biyu tun da ziyada ana karba ziyada ta fiƙa yi makabula ce an gane wawafa walwasla wa zidan lafzi tun inda imamil hefzi inda an samu wannan ziyada ba zai zanto laifi ba idan ka zo kabla salatin fajin sai ka yi a biyu in ka zo gabanin sallan azhar sai ka yi hudu ya zama nawa kenan bayan azhar ka sake yin biyu nawa kenan to kaga bayan magariba ka sake biyu bayan isha'i ka yi biyu nawa to wayannan su ne eh, wacin wanda hadisin mai sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya inganta wanda ya kiyaye su Allah zai gina masa gida a cikin aljanna wannan kenan wannan shi kuma yana ce malam da yana hukuncin wanda ya san alfiji ya kusa ya kusa amma ya fara ya yi amfani da kalma eh, jima'i da matarsa kamata ya kusa saduwa ko dai kusantar iyali ake kaucewa duk wasu kalmomi wanda suna fito da wasu abubuwa zagayen nan ba ladabi ba ne na ɗalibin ilimi kana rubuta abu kai yi haka ke gyara lafazan ba ya zama muke ta surutu kawai wasu baki sun zo a sunan tallan magani za ka ga suna tabasa a cikin gari suna yawo da ba kuma babu wanda ya yi ta yi tafa musu mulki ya kamata hukuma ta hana su a kama su a bincike su ya za ka bude lasfika kana basa a kan titi za ga wani da matarsa wani da mamarsa wani da yarsa ta cikin suna tafiya amma kawai wani a sunan tallan magani yana ta basa a cikin gari ba kyau ya kamata mutane su gyara lafizansu wannan shi maganar da yake yi ba mutum ya kusanci iyalinsa amma fa shi yadda yake faɗin cewa ya san alfijir ya kusa amma da gangan sai ya je ya kusanci iyalinsa to wannan menene hukunci abinda da mai suke cewa indiya muddin alfuji ya fito sannan mutum yana saduwa da iyalinsa a cikin wannan ya san cewa ga alfuji ya fito abinda maza na yan hanafiya suke cewa nan take sai ya daina idan ya daina nan take shi a alayi babu komai a kansa haka ce amma idan fa ya kiya zarce to ba fa alayhi alqada'u a hanafiya kenan su abin da suka ce akan wannan amma malikiya suka ce in nan take ya daina to abin da yake kansa shine qada'u babu wani kafara a kansa tunda ai ma kai ma kai ce ya kusa wanda kuma abin da yake tabbaci shine da aka yi dole ne wa hillalakum lailatu siyam rafasu ila nisaikum an halatta kuma fa kulu rabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad hatta gaya ce tabayyana lakum kaga kai kanka kusa kenan lam tabayyan ba a cikin to kaga saboda haka ya halarta a wannan lokaci ko da ma a ce minti 20 ne yana da dama to a irin wannan lokacin ne sai gashi da ya ga alfajir ya zo to in ya daina suka ce akwai qaza'u akan sa malikiyance akan sa amma fa suka ce in fa ya ci gaba da yi wa nista dama kenan fa alayhi alqaba'u wal kaffara in ya ci gaba da yi akwai kaba'u akwai kaffara a malikiyance amma suke cewa ina ga mutumin da shi fa ya samu tabbaci gani yake alfijirin bai to ba ya ba sadu da iyalinsa yana tashi ya ga cewa tuni a ji alfijirin ba ta yi gaba ta alfajir ya riga ya bayyana tuntuni to a irin wannan suka ce jimuwar malamai suke cewa babu komai a kansa amma sai dai ahmad bin hanbal yana cewa akwai kafara a kansa shi ma tattare da wannan wannan shi ne maganar malamai tambaya ta biyu daga cikin tambayarsa yake cewa malam mahaifina ya rasu ya yi jinya kuma ana dinsa azumi shekara biyu har ya rasu bai yi wake ba a jinyarsa malam shin za a biya masa waɗannan azumin kenan tambayan da yana ga kun fahimci tambayarsa kakaf kusan jumhurin malamai abinda da ya mazahid ɗinnan sun gamsu cewa in baka da lafiya ana binka azumi sannan baka warke ba har idan ka zo ka su kenan ba kama samu daman makon nan ba rabi da aka jimhur suna ga cewa babu kaba babu kafa kawai wannan ba komai shi kenan an gane kama aikin hajji ne aikin hajji ne baka samu dama ba talauci yana damun ka haka ba ka mutu a hakan to akwai wani ya gwada za a yi ba wani mai da cikin wannan to haka suke ga cewa tun da ne baka samu dama ba amma sabanin da ake samu sabanin da ake samu dangane da mutumin da ya rashin lafiya ko uzurin soke azumi ya same sa sai ya za sake samun ya wanke ya samu daman ya rama wannan azumin sai ya kiyaye ko bai samu dama ya yi ba amma da ya wanke tukunayen mutuwa ta zo ta ɗauke sa nan jumhurin malamai suke ci a ciyar masa wannan shi ne magana mafi ƙarfi ciyarwa ake yi ba muku ake yi ba eh, amma mazhab na shafiya suna ga cewa ya kamata lalle za a rama ne a musamman ma shafiya mafi alkadim kamar bilka magana wanda take alkadim to su suna ga cewa hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyyu man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu su sun tafi akan a amma jumhur suka ce hadisin ba ibn abbas da ibn umar su suka rawaito su suka rawaito hadisin su da suka rawaito hadisin ma da aisha da ibn umar fatawansu a ji a ciyar to rawil hadis adara bi riwayatihi ko saboda haka su suka tafi akan wannan wannan shine jawabi tunda kace bai ma warke ba har ya rasu to wannan babu komai in ma ba kurama ba a jimboyin malamai ba komai a kansa a kan wannan amma inda da ya warke ne ya kiyaye ta wannan sai a ciyar dole za a fitar da mudun da za a ciyar a gwagwadon azumin da ke kansa wannan shi kuma yana jawo malam a yi wa 'yan mata da samari nasiha saboda shiga ta idan yan mata ne ko dai wanda ya saba a musulunci da suke yi shigan banza da suke yi da sauransu wannan dama abu ne wanda yake shi karamci da kuma abin da yake shi duk wani ma mai hankali tun da kai ba dabba ba ne an san cewa za ka sa tufa ne wanda zai yafe ma al'awanka da ga karamcinka amma za ka ga cewa 'yan mata da mata cikin musulman waɗanda sun guji hijabi wanda suna sa wasu kayaki ne wanda can can wasu anna ne suka zo da waɗannan kayaki haka ba sa jin kunya su fito su yawo kuma hijabi wannan da ake ga umarni ne na Allah ya yi wannabi kulli jika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adana an yu'afna fala na qala Allahu ghafuwan rahima wannan hukunci ne na Allah saboda haka dole ne kuma ma sai da Allah ya kira annabi ya ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin abida haka hukuncin hijabi babba ne ba wai hukunci ne da ya kamata mutane su yi wasa da shi ba ya kamata su sani lalle lalle mata da 'yan mata su lazinci maganan hijabi amma ana ga cewa ma to a jahiliya ba lokacin da ake iskanci babu addini iskancin aka sa a gaban ma idan matan da suka san kiman kansu ba ba ta fita al'awansu kowa yana kallo da hijabinsu da hikabi suke fita ko a jahiliya haka suke amma abin mamaki za ka ga yau wani za ka gaza zai jaba ga a hijabi ma ba musulunci ba ne ya kamata su fito in ba ga kalan cikinsu da yanayin cikinsu ba ya wani zai so su na ga wani ya wala ba littafi ma kan wani to ka ga yin wa'annan ba wai shi ilimin ba ne ba son zuciya in ya haɗu da ilimin ba nan ma da jahilci fasadun kabiyun alimin muta hattiko wa akbaru minhu jahilul mutanassiku wa akbaru minhu jahilul mutanassiku an gane sabida haka bai dace ba ya kamata a sani yayin eh, su shamfa a jahiliyyar ma wanda ana gansa a yan waɗanda sun zanto yin iska sun kawai cewa al'ummarsu sun zama 'yan daba su tare wannan su fashe wannan su kwace dukiyan wancan wannan shi ne rayuwar shamfara kowa ya san shi yana da kasida wacce take lamiyatul arab kowa ya san wa'annan gini ilimi suna karanta a cikin ma ya nuna ya baranta da al'ummansa a kai mu ba ne, ummi su dora matayyakum wa inni ila qaumin siwakum la amyalu an gane so ɗayan wannan mutumin amma da ya ga wata talabinci hijabi shi da kansa ya yi ta laƙad ajabar lilas sakotan qina'uha Iza ma mashadu za ta yi talafutin har yake cewa ka anna laha fil ardi nisyan taqussuhu ala ammiha wa in tukallimka tablati eh, mace ce tana ne saboda hijabin ta ko himadin ta ko yaushe a cikinta saboda haka shi fa yake cewa wai ta Ta hanyar wannan dandaban kuma in tana tafiya ba za ta kalli ma za ta yi nan ba a anna la hafil ardi nisyan ta kusu kamar akwai abinta da ya bata take nema idan ta a kafa waja ihdahu ma tamshi ala haka take amma shan ba yana yaba wannan mata in ma tana yi ma magana magana yana cewa sabida kunya ba ta son ta yi magana kai tsaye da namiji kuma wai kan maka da ka zaci ma cewa tana sa yin su hijabi tana bin waɗannan adab saboda a ce ba ta da kyau ko tana da muni ko wani a'a tana da kyau an gaya fadaqqat wa jallat wa stakbarat wa takammalat na junna insanun min al-husni jinnati to kaga irin wa'annan abubuwa ya kamata mutane su sani an gane to nan su ne abubuwan da suke ya kamata a sani maza ma ya kamata su san irin wandunan da suke sa da wasu abubuwa da su ta alim na addinin musulunci ina ga yafi tattare da wannan sannan kuma abu na gaba a guguje eh, su malaman musulunci mun yi magana kan cewa karkashin ayoyin nan da Allah subhanahu wata'ala kice ta yaktu bainakum katibun bil adl a samu marubuci a tsakaninku ko a samu wani waliyi wanda zai zama wakilinka zai zo in ana magana a kahimin ko na kuɗi ko na bashi ko na kasuwanci ka samo wanda zai rubuta ma a nan da zai muka je to me ya hukunci tunda an sha yin wannan tambaya muna kakkaucewa wannan tambaya A kan aikin lauya aikin lauya ya halatta ko bai halatta ba me a addini ku sani na farko tuku na shi musulunci fiqhul islami na da kuma a tarikh al-qada'i al-islami sun san ya san da nizam na addifa an farfa da'awa in waɗanda suka kawo da'awa shi mai da'awa da wanda ake da'awa a kai dole lokacin da za ka je kotun musulunci za ka kai ƙaran wani ne an gane to kaga dole akwai almudda'i akwai almudda'a alai to kuma tsakanin dukkaninsu guda biyun nan zai yi ne su samu wakili wakilci wanda zai wakilce su an gane domin don mutum ya kai kayanka zuwa gaban alkali in ka tura wakilinka ya je ya faɗa wa alkali cewa ni da wakilinsa a cikin wannan magana to shi kenan wannan ya halatta ko bai halatta ba irin wayannan wakilci musulunci ya san da su littattafan fikihu tun a da ana kiran wannan ukala'ud da'awa ko kuma alhusuma a kawo kamar yadda almuhali kamar yadda loya yake a wannan lokacin amma kalmar loya da ake amfani da shi ko almuhami a wannan zamanin kalima ce wacce da sifofinta da sunayenta daga baya aka kirkiri aka zo da waɗannan abubuwan hatta ma daga baya aka zo abin ya bunkasa ya zanto sana'a ce mai zaman kanta amma shi addinin musulunci abinda ya zani a taukil a ba da wakilci a cikin musulunci abinda ake kiran shi ne eh, tafwidu ahadin eh, eh, tafwid ne ahadin ama hulil akhar wa iqamatuhu maqamahu fi zalika al ka dauki wani ka ce ka je ka saya min na mallaka ma dama na ka je ka yi magana duk abin da ya dace ka je ka ni dai a sani na ga abin da ake yi na da kaza kaza a tsakanin mu yi bayani wani ya je ya wakilce ka wannan shine ko kuma tafwidu tasawuf ila al tasawuf ka mallaka wani ya je ya saya ma a gaban kotu ya je ya yi ma magana suka ce wannan ko ka bada kuɗi mutum ya je ya saya ma ko kuma mutum kyauta ya je ya saya ma a addinance wannan ya halatta kusan al'umma sun yi ijimai akan alwakala ya halatta domin bukatuwa ta dan adam tana da wannan bukatan wani yi da lafiya wani yana da kasuwanci wani mai bulagole wani yi da ilimi wani wani wani haka dalilai da zai sa a samu wani yayi ma wakilci a gaban alkali wa'annan kusan malamai a wannan wakilcin sun halatta shi wanda shine abinda tun adadin ake cewa inabatu shakhsin akhar li yaquma maqama nafsihi amama a mahkama al-mukhtassa ta yadda ka wakilci wani ya je ya saya ma a gaban wani kotu don ya je wakilce ga wannan sun yarda da ainihin halaccin wannan in kaga littafi cikin usulul muwafa'at na Muhammad Shafiq akwai wannan bayani a cikin wannan kuma suka ce at-tawkil din min al-huquq al-jaiz fi at-tawkil daga cikin dalilan da ya halatta mutum ya yi wakilci ya halatta ne ai abin da ake da dama harin haqq ne wa izwatud da'wa a tabbatar da gaskiya a tabbatar da da'awa ko lil mudda'i ko a kare wannan da'awa a tunkude ga bayin shi al mudda'a alaihi amma dai a matsayin sana'a ta lauya wanda ha aikinta a ta'awun ma'al su samu taimakekeniya da alkalai ala taqiqal adala wajen tabbatar da adalci wa difa'an an huquqil da kuma kare hakkokin waɗanda suke wakilta a wannan fa sana'ar shi abinda ake nufi da aikin lauya wannan zamani an gane wannan shi abinda ake nufi amma Muhammad Abu shi da ya zo yake cewa ai shi lauya in aka ce ma a musulunci a wannan zamani shi ne al'alim masani bilkanun allazi ya sauti an yusri ta haka zil'ab masanin doka wanda zai zo ya tabbatar da haƙƙin ma'abocin haƙƙi ko kuma ya da batil wanda yake wa yadfa batilal mu'tad wanda yake dan ta'adda in zai zo da wani batil din sa ya zo ya tunkure a cikin wannan da iliminsa na sanin wannan dokoki wannan shi abin da ake nufi da ainihin lauya kuma suke cewa da shi lauya da kuma alwakala bil husuma din duk kusan abu daya ne bi lokacin asr din umuman abin da suke tabbatarwa sai dai in addinin musulunci bai sadda wasu musamman a sana'ar lauya a yadda ake na wannan zamanin su zo su zaya gaban kotu a musulunce ba a samu fa wannan ba an samu ne daga wasu al'umma ce daban sai dai ake cewa al-mushtuma al insani shi dan adam fa tun lokacin farko da jimawa sun san da irin wayannan abubuwa ta yadda suna amfani da ainihin suna amfani da wasu mutane waɗanda suke da sani wajen neman shawararsu na ɗaya kenan ko wajen su wakilce su wajen gabatar da ainihin da'awarsu tun a wancan lokacin ana samun yin waɗannan daidaiku abinda ba ya sa wasu suke cewa lauya da aikin lauya wanne ne ya riga ɗaya a cikin su biyun <laughs> gane suka ci aikin lauya shine ya zo farko kafin ma a samu lauya akwai aikin lauya an gane abinda ake cewa domin mutanen faris da 'yan mutanen babil mun karanta ya cikin wata ba ma ta tubi shayatin birnin babil masanan sihir din nan wanda har mutanabi yake cewa mana da jahili ya ci kulluhum sihiri wala sami'at abi sihiri babilun shi'iri wala sami'at abi sihiri babilu da yake cewa irin wayannan mutanen faru da su babil da kuma mutanen misra da irin mutanen yunan sun an samu wasu dokoki na tunkude ainihin tuhuma in muttaham ya zo ta yaya wani zai zo in tuhuma ba gaskiya wani a samu wani ya zo ya tunkure wannan hatta aka samu a cikin birnin Faris ina ga kuwa a ne aka samu makaranta na lauyoyi na farko kenan a can kuma aka samu a cikin mutanen Yunan irin wayannan dokoki da suke tabbatar da ainihin na aikin lauyanci a nan aka samu da ma ya sa za ga cewa aikin lauya tun a wancan lokaci aka ya samu muhimmanci kenan hatta ma za ga cewa a cikin sarkin faris na biyu lois ne wanda ya zo ya sa na ta da na goma sha biyu su ne suka tabbatar da aikin lauya wanda hatta suka ba da dokoki ma mutum haka wanda yake ba komai ba ba yadda za a yi ma ya zama lauya mutumin da yake sana'a wacce take kasan mutane a wajensu akwai sana'a ta kaskanci in suka ce sana'a ta kaskanci ne ba zai yi ma ba mutumin da yake sana'a kaskanci ya zama lauya sannan mutumin da an san shi ko dan iska ne baya yi wa iyayensa biyayya shi ma bai dace ya zama lauya ba tun a wancan lokacin ba a Paris din ma aka ba da yan waɗannan dokoki ko kuma mutumin da shi an san shi baya bin dokokin ƙasa baya yi wa ƙasa hidima shi ma ba a ɗaukan shi a matsayin lauya irin wayannan dokoki aka kawo a cikin wannan amma sarki na tara da nake magana da na goma sha biyu sarkin faransa ne wanda ya ba da irin waɗannan dokoki da har Bona bonaparte a 1815 ya zo ya tabbatar da aikin lauya shi ma a zamaninsa har aka samu adadin lauyoyi a cikin Faris. kare lauyoyi kusan dubu uku aka samu a zamaninsa a cikin wannan har zuwa ga ainihin 1900 kenan wanda kusan shekara 119 kenan yanzu aka halatta wa mata su ba su yi aikin lauya kenan a nan aka samu wannan har aka sa doka na cewa kafin mamatin ya zo ya aikin lauya sai yana da aikin digiri kenan a kan wannan aikin sana'ar kafin nan ma ya zo ya bayyana gaban kotu amma ganin cewa irin daula usmaniya da yadda turawa suka shigo kafashen musulunci sai su suka zo da aikin lauya amma kabla karni tsani ajiyar duk wani duwar islamiyya ba inda aka samu aikin lauya kenan an gane ba a samu wannan ba daga baya aka zo da su kuma a 1880 aka samu aikin lauya a cikin egypt a misawa kenan anan nan aka samu wannan aikin tunda aka samu wannan sai malamai suna bincike a manzuwar islam wannan aikin ya halatta ko bai halatta ba a musulunci za ka ga hatta malamai yanzu zuwa abu la'ana almadudi da sauransu suka wallafa da a kan rashin halacci wasu suka wallafa a kan halacci haka samu wayannan su waɗanda suna ga cewa bai halatta ba su sun ba da dalilai kamar haka a cikin wannan suka ce na farko har zuwa karni na goma sha biyu musulunci ba ta san da wannan sana'a ba babu shi a musulunci to ya za a kawo cikin musulunci wannan sana'a bai halatta ba suka ce sannan kuma ai shi lauyan kansa ma in ya zo yana kare mutumin da yake mai gaskiya kuma a gaskiya shi wannan bai dame sa ba ne na biyu kenan na uku lauya zai yi ya mayar da mujemi wanda yake ba mujemi ba almujemi ya mai da shi bari albari ya mai da shi mujemi to kaga a cikin wannan akwai wannan aiki lauya suna irin wayannan aiki sannan kuma lauya zai iya ya zo ya rikitar da makotu ba zai bar shaidu da ƙara su zo daidai yadda kotuna da alkalai za su gane hukunci ba su zo su yi wasa da kotu su da abubuwa za ka ga cewa kes ba zai zo a yanayin yadda yake ba gaban kotu akwai wannan ta tare da lauyoyi sannan kuma za su ma sa kes za ka ga cewa da bai dace a gama a lokaci daya ba su sa kes yin a ta ja a yi ta ja irin wayannan sun kawo a cikin wayannan dalilan da suna ga cewa bai dace a ce sannan ma suka ce ba duk wani kes ma a kotuna inda kes da ba lauya shine aksar basata wa asal faslan da ga mafi sauki za a gama hukunci amma idan lauyoyi suka zo suka shiga sai ka ga cewa abubuwa ba zai yi a gama ba sannan kuma kusa abu na biya ko na shida da suke ambata da suke ga cewa ba zai halatta ba ganin cewa <clears throat> ai duk lauyoyi guda biyu yanzu idan suka zo suka saya daya zai kare ne daya zai kare ka a cikin suna buga suna husuman nan sai in ni na ce tofa na soke ka ban gamsu ba zan je in nemi wani lauya shi wannan in yace ta nima na soke lauya na amma lauyan wanda kake kusuma da shi din in ka je ka sake ɗaukar matsayin lauyanka dalilin da zai bada na farko nan take zai canza kuma shi ba zai sake canza wa'annan dalilan Saka ce to irin wa'annan yana nuna cewa bai halatta ba kenan wasu suka zo suka ce wa'annan dalilan da kuke kawowa duk ba sa nuna rashin halacci a addinance a musulunci domin ganin cewa har kusan wai karni goma sha biyu babu sana'a ta lauya a musulunci wannan ba zai zanto hujja ce ta a haramta ko ta a koya aikin sana'a ta lauya ba domin masalihul musala na mutane tana ta canzuwa alakan mutane da kabilu da ƙasashe sun bambanta zuwa yanzu kuma sannan zaka ga annuzumul qawanin yanzu in kaje dokoki ta shiga da fita daban ne yake doka ta 'yan kwaya da sai da kwaya a cikin ƙasa daban ne doka ta yadda za ka zama ɗan ƙasa akwai bambanci doka na sana'a na kamfani akwai bambanci dokokin masu yi yawa ta yadda kai kaɗai ma ba mamaki ba duk kuɗinka da duk yadda kake mu'amala ba zai yi maka ma gane kan waɗannan dokokin ba in ba sai an samu wani masanin dokokin nan da zai zo zai wakilce ka ba saboda haka waɗannan misalin musa suna sukan tabbatar da halaccin aikin lauya wannan zamani kenan wannan na ɗaya dalili da su waɗanda suke halatta aikin lauya suka bada sannan ma kuma suke cewa ai ai muddin in har lauya zai zai tabbatar da gaskiya ya rusa kayyan mai ƙayya. ai wannan min babi ta'awun alal birri wa taqwa ne wanda kuma ba yadda za a ka koya shi a cikin aikin addinin musulunci Wayan nan kenan suka ce sannan kuma ganin cewa wai lauya ba abin da ya dame sa shi kuɗi ne yake nema ko ma dai makayyaci ne ya zo ya karba wannan haka ne yake suka ce wannan ba za a ja da wannan ba amma ai kowace sana'a ma haka ne akwai alkha'in akwai al'amin a cikin kowanne sana'a ba ma ai lauyan ba ko alkalin da kansa ma ai za a samu akwai alkali alkha'in akwai al'amin dan an zama alkalai da suke hayanci shikenan a musulunci sai a rusa aikin alkalanci kaga ba zai yi a musa ba suka ce wannan ba zai isa dalili ko hujja da za a zo a ce wai za a kare ai za a kore ainihin aikin lauya cikin addinin musulunci ba kuma ai ganin cewa wasu ba su aikin su daidai to ai akwai waɗanda kuma suna aikin su daidai su kuma ya za a ce da su akan wannan aikin ba zai taba aikin ba kenan ko sannan kuma suka ce ai batun ma wai cewa duk wani kes da lauya yana ciki ba zai yi a gama kes din cikin lokaci kankani ba a za a yi ta ja ko kuma lauyoyi za su zo su yi ta wasa da kokolon alkalai ne ko kuma kotunan wannan kuma fa maganan nan suka ce ba bi maganan bisa dikka ba ai shi lauya masanin doka ne ta yadda za a kawo kes za a zo a zuba wane ya ce kaza wane ya ce kaza amma bisa ga nazari na ilimi a shiga bincike sosai a duba dukkanin nahiya ta wannan kyas ɗin to lauya shi ne wanda zai yi bincike to in ya zama kaza ya kaza in ya zama kaza ya kaza zai ta bincike ya kawo dole za a ga cewa abin an ja lokaci ya tafi kamar ba zai kare da wuri ba amma kuma ta yadda idan aka zo aka gawa kyansu zai zanto shi ne eh, aka rabi al'adun ta yadda za ka ga an gane komai na kyarshin kafin alkali zai bada kusan ma za su taimaka alkalai wajen hukunci a cikin wannan suka ce sannan kuma Allah huwa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai sarki yake cewa wala takul na hasiman a yi mafhumul mukhalafa kenan in dai ghayrul kha'inin kenan addifa anhum jaiz kenan shine mafugun mukhalafa a wanda yake tabbatarwa kenan sannan kuma fadin annabi Musa inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtulun wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana sabida in wanda ya fika fasaha da iya magana ka zo ya wakilce ga wannan kuma ai suka ce ma ba ma ainihin laifi bane a cikin wannan kusan malaik alba gaba daya suna ga cewa ai duk abin da ya shafi al-qud na ka zo na kai agreement wani ya wakilce ka ko wani ya yi me wannan suka ce ai jaiz ne duk mazaya sun yarda da wannan ɗayan su ibn taymiya ibn qayyim sun yarda da wannan da kuma batun in so aka ka zaliman aw mazlum saboda aka saka ce aikin lauya bisa ga karantar halal ne ba wani dalilin haramci tattare da aikin lauya in zai yi ka karanci aikin lauya ya halatta za ka karanta kuma ka zama lauya amma aikin ka shi zai nuna ma halacci ko rashin halacci aikin da kake yi in za ka zo kai bai dame ka ba kudi kasa a gaba ya zan tara kudi shi ne damuwan ka mara gaskiya ba ka zo ka kare su da wane ne za ka zo ka yi tai in ka ji gaban Allah za a ce ha antum haula ijadantum anon fil hayati duniya, jadantum anon fil hayati duniya, wa man yujadilu Allah anon yawm al an am man kuna alaihim wakila to kaga wayannan kenan in kai adalci adalci in kai zalunci zalunci wannan shine abinda magana mafi inganci da malamai suka yi to daga nan kuma wannan shi ne fatawata in ka sake turo min tambaya ko adarasi zina ba zan ba da a akan wannan ba wannan bismillah lillahi ma fi samawati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lillahi mafi samawa samawati wa ma fil وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين wannan shi ainihin karshe na wannan suratul bakara wanda kusan wannan da yana ga shekara na uku kenan muke ta faman tafsirin wannan sura kenan sai yau Allah subhanahu wataala ya kawo zuwa karshen wannan sura Allah subhanahu ta'ala bayan ya ambaci hukunce-hukunce na aikin hajji na abin da ya shafi qital na zihar na a ahkamul khayr na al'ila da sauransu qisasul anbiya duk a cikin wannan suwan ya ambata an gane bayan wannan Allah ya ga sake ambatan hukunce-hukunce na abin da ya shafi sadaka da infaki da zakka aka zo kan mu'amala ta kudi za ta da yantin bidainin ila ajalin musamma faktuhu aka zo gaba daya akan wayan na hukunce hukunce sai anan ne sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo kusan khatima sai ya nuna cewa fa shi yake da mallakan komai sammai da kasai a matsayinsa na mahalicci ya kamata a bi waɗannan dokoki sai Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma al'ab mallaka ce ta Allah duk wani abin da ke cikin sammai bakwai wa ma fi da abin da ke cikin kasai wa in tubudu ma fi anfusikum in fa har kuka bayyana abin da ke cikin ranku auto ko kuka boye yuhasib kun bihilla Allah zai muku hisabi akan wannan fa yaghfiru liman yasha Allah zai gafarta wa wanda ya ga dama wa yu'azibu man yasha sannan yayi azaba ga wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah qadir ne ala kulli shay'in bisa komai mai cikakken iko ne a nan Allah ya sake nuna nunawa cewa ba hukunce-hukunce ba da aka ta saukar wannan ba ku sani manzo da kansa ya imani da waɗannan hukunce-hukuncen shi ya sa Allah ya ce amana rasulu manzo ya yi imani da bima unzila ilaihi mai rabbihi da abinda aka sauka masa min rabbihi daga wajen ubangijinsa wal mu'minuna haka nan mu'minai su ma sun yi imani kullun kowanne ɗayansu amana billahi ya yi imani yana mai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rasulihi da manzanninsa suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma rabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah wa kalu har ma suka ce sami ina mun ji wa fa'ana kuma mun bi ka ya Allah ka gafarta mana rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir komowa gaba ɗaya gare ka take tabbata la yukallifu nafsan Allah ba shi dawowa wata rai illa wus'aha face sai abin da za ta iya laha ma kasabat gare ta ita rai abinda ta aiwatar na alheri wa alaiha akanta kuma maktasabat abinda ta aiwatar na shar'i kenan rabbana ya mu la tu'akhizna kada ka kama mu in nasina idan muka yi manto au asana idan muka yi kuskure rabbana ya mu wala tahmil alaina kada ka daura mana isra nauyi kama hamaltahu alal ladina min qablina kama yadda ka daura akan wadanda suka gabace mu rabbana ya mu wala tuhammilna kada ka daura mana mala taqata lana abinda bamu da ikon daukawa afu anna ka yafe mana waghfir lana ka gafarta mana hamna, ka ji kanmu anta maulana kai ne majibincin lamarin mu suna ka taimake mu anil qawmil kafirin akan jama'a wadanda suke kafare wannan ita ce ainihin fassara ko tarjama ta wadannan ayoyi da Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ce wa in tubudu ma fi anfusikum aw tafuhu sai aka soma da abin da yake a bayyane wa in tubudu ma fi anfusikum tukunna aw tafuhu ko abin da kuke boyewa dama ai abin da yake bili shine na daya shi ya za sai aka soma da shi an gane ba ma bi anfusikum aw tukhfuhu Allah ya ce yuhasibukum bihilla sai Allah ya dafa yaghfiru liman yasha wa yu'azibu man yasha kalli gafara ta Allah sai da Allah ya kawo gafara tukunna ya kawo azaba ya ce fa yaghfiru liman yasha tukunna wa yu'azibu man yasha bai ce wa yu'azibu man yasha tukunna wa yaghfiru liman yasha ba gafara shine inna rahmati sabaqat ghadabi shi ya sa aka soma da wannan sai a waje ɗaya ne inda zaka ga cewa Allah subhanahu ya ce alam ta’alam an Allah lahu mulku samawati wal ard azibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli shay'in kadir. wannan ana magana a cikin suratul ma'ida a can ne inda Allah ya gabatar da yu'azibu man yasha kafin wa yakfiru liman yasha domin na wancan cikin suratul ma'ida gabanin wannan aya suka ce aya ta yi magana ne akan maganar sata wasariku wasariku da fatahu aidiya wa jazami makazaba da gare min Allah an yi maganar sata to sata azaban sata ai a nan duniya ne ake yi to shi ya za da aka tashi ai dama ana maganar azaba ce ta ajilan shi ya za a wancan suwan sai aka ce wa yu'azzibu man yasha tuguna wa yaghfiru liman yasha amma nan Allah subhanahu ta'ala da ya tashi sai yake cewa in tubudu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da ke cikin hanku aw tukhuhu ko idan kuka boye yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi akan wannan ya san da wannan shi ya za a cikin suwan da za mu shiga Allah subhanahu ta'ala yake cewa kul in tukhfu ma fi sudurikum ce da su idan kuka boye abin da ke cikin zuciyanku aw tubduhu ko idan kuka bayyana alamu Allah Allah ya san da shi an gane fala taktumunna Allah ma fi nufusikum liyakhfa wa mahma yuktamillahu ya'lamu yu'akhir fa yu'ba fi kitabin fayaddakar liyawmil hisabi aw yu'ajjil fa yanqami haka zuhair ibn abi sulma tun a jahiliya yake cewa fala taktumunna allah ma fi nufusikum kada ku boyewa allah abin da ke cikin ranku liyakhfa wai ku ce zai buya fa mahma yuktami allah ya'lamu duk yadda za a boye sai allah ya sani yu'akhir allah jinkirta fa yuqma bi kitabin aji a aji a wani littafi za a rubuta fa yuddasa za a ajiye shi liyawmil hisabi zuwa wannan tashin kiyawa aw ajin ko Allah ya gaggauto bayan kam ya kama mutum nan take a nan duniya wannan zuhar ya tabbatar da wannan kuma haka anan abin da Allah yake tabbatarwa in tubudu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum A nan. sai malamai suke cewa me ake nufi da yuhasibukum billah abin da ke cikin zuciyarka da ka boye Allah zai maka hisabi wasu suka ce wannan aya ana magana ne tunda wa man yaktumha fa innahu atimun qalbu na munajiya ana magana akan shaida. duk wanda zai boye shaida ko da ka boye shaida kenan Allah zai kama ka wannan shine abin da aya take magana a cikin wannan wasu suka ce a'a ba wannan bane a Allah yana magana ne akan cewa a zuciyan kafaye da munafikai yake magana wasu suka ce wannan ma taksis ne bila muhassis ba dalilin taksis din a cikin wannan aya tana nan a matsayin amma take to shi ya za sai wasu suka ce wannan aya yanzu mansuka ce a shafe an riga an shafe hukuncin wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa yuhasibukum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir wannan aya yanzu a shafe take wanda kuma dalilin shafe ta da hadisi da yake tabbatarwa an shafe wannan aya a cikin sahih muslim kuma aya da ta shafe ta a nan cikin amana rasul take gobe idan muka zo ma ci gaba da bayani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu assalamu alaikum wa rahmatullah